25 Hausa TV ke gabatar muku da shirinsu na musamman mai suna matsalan mu a yau. Shirin matsalan mu a yau shiri ne wanda yake duba akan abubuwan da suke faruwa a rayuwar mu ta bahaushen mutum. A wannan rana wannan fili namu ya karɓi bakuncin fitaccen jarumi Sani Garba SK daga masana'antar Kanute. Sani Garba SK bismillah.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 kana yi da mutum ka ce a wane kaza wane kaza bayan kuma ba laifinsa ba ne laifinmu ne gaba daya duk irin abubuwan da ka gani na rayuwa a har kullum mu muke jawo kanmu kamar inda Allah ma ya faɗa a Ƙur'ani duk wata musiba da kake gani da kanmu muke jawo ta da hannunmu ba wani ne yake ɗora mana ba saboda haka sai mu zo mu ɗauki laifi mu ɗora mu ci Allah ne ya kaddara a'a ko kuma ka ce a wane ne kadara duk ba haka bane mu muke jawo kanmu da kanmu to sana garba sk me za ka iya cewa a game da wannan matsaloli da suke damun society din wanne hanyoyi za a bi mu magance matsalolinmu na yau to gaskiya abu na farko rashin ilimi shi ke kawo duk irin wannan fitintunu duk abin da aka ce maka akwai ilimi to in allah da an aka tsaya mahanga ta ilimi za ka ga an kamo bakin zaren an kuma warware zali da abawa domin duk abin da ka sani idan za ka aikata shi to ya kamata ka san ya yake shin mai illa ne ko ba mai illa ba ne hatta ubangijin da za ka bautawa ya kamata ka san waye Allah kafin ka bauta masa kamar yadda shi ma ya faɗa ka san ne kafin ka bauta mu haka duk wata rayuwa da kake gani a kan kanka ne a cikin gidanku ne a ƙofar gidanku ne a unguwarku ne a garinku ne a maƙotanku ne sai ka yi ta ka san menene me yasa za ka ga sau da yawa mu musamman a da za ga ɗaya ta so da tarbiyya da biyayya da sanin ya kamata ba wani abu ne ilimi da aka ba shi ne kuma an ba shi ilimi shi wanda ya karantar da shi ilimin ya koya masa ilimi na rayuwa babu a maja ba ha'inci su waɗanda suka tura shi ilimin wato iyayensa suna kula da shi su ma babu ha'inci bisa amana kuma suke domin in ya je ya da sai sun ji me aka koya masa a makaranta da zarar iyaye sun ji an koya ɗansu wani abu wanda bai shafi rayuwa ba ko kuwa wanda bai ba shi da kyau to za su iya ɗauka su kafa da kafa su je har makarantar inda aka koya masa wannan ilimi su tuhumi mai isa aka yi masa kaza mai isa aka yi kaza ya kamata a yi masa kaza abin da ya kamata to duk irin wannan matsalolin yanzu ba a kula da irin wannan shi sa muke samun kanmu a cikin wata irin rayuwa to yanzu baka duba akan cewa kamar yanzu mafi akasari ana ganin matsalolin da suke damu mu suna da alaka da talauci saboda shi kasan shi talauci yana sanya abubuwa da dama wasu kuma suna ganin cewa ba wai talaucin bane an bar gini ne ta ranar zane so da haka 'ya'yan da ake samu ba a samar da su ta hanyar da ya dace shi kansa auren da ake yi domin a samar da al'umma al'umma su zama cewa sun amfana wa mutane sai ga shi kansa auren ba akan doron gaskiya yake ba ba ka hangen wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya jefa rayuwarmu da muka tsinci kanmu a yanzu to kamar inda muka sani a da idan har aka zo mataki na aure sai an yi binciken ita wacce za a aura din yaya iyayenta suke yaya sana'arsu yaya tarbiyyar ta take a wajensu ya suke ba ta tarbiyya kuma da wani mutane take ma'amala a ƙawaye ko 'yan uwanta haka na shi kansa shi namijin da zai auri yarinyar za a ga sai an bincike shi ya ike ya gidansu ike ya asalinsu ike meye shi wace sana'a ike yi su waye abokan hulɗarsa duk irin wannan abubuwan sai an bincika shin yana da karatu ko ba shi da karatu yasa na gaya maka duk abin da ka sani ilimi shine akan gaba idan dai har ba a baka ilimin akan abu ba to ba yadda za a yi kasan yadda za ka tafi da abu yadda ya kamata za ga ana ta samun shiriri ta a ciki to kana ganin cewa matsalar rashin ilimi ita kadai ta ba da gudunmawa wajen kawo koma baya ko kuma tsintar kanmu a cikin halin da muka tsinci kanmu a yanzu kana gani ita kaɗai ce babu wata matsala bayan wannan ita ce ta farko domin duk abin da ka sani ilimi shine a gaba domin in ka ilminci abu ka sanin abu to za ka iya yin sa a daidai yadda ya kamata domin me shi sa aka ce kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani hadisi ke cewa mal ilmi illa amalin bi ilimi ba shi da amfani in ba za ka yi amfani da shi ba saboda haka in kai ilimin to kai aiki da ilimin to kaga idan kai aiki da ilimi shine aka ce aiki da hankali yafi aiki da agogo saboda aka hankali baya yiwuwa sai da ilimi idan ilimi ina gaba da hankali to hankali ma za a tafi da shi yadda ya kamata amma duk abin da aka ce akwai jahilci a kai to za ga akwai mafa matsala a kansa wannan fa shine to sarin garba sk ɗaya daga cikin manya-manyan jarumai a masana'antar kanut gashi mun ɗauko zance kuma lokaci yana so ya hannunsa amma dai a cikin minti ɗaya a in ka fahimta ko kuma in ka duba al'amarin rayuwar da muke ciki na farko yanzu ana karatu zan iya ce maka ana yin karatu ko da baka je makaranta ba za ka dinga jin karatu a kafafen sada zumunta da gidajen tv da gidajen rediyo ba ka ganin cewa dai in muka ɗauko wacce maganar wadda ka soma ta a baya na cewa ana yin auren ne babu bincike ba ka tunanin wacce matsala ita ta samu a cikin wannan halin da muke ciki a yanzu to akwai koyarwa ta addinin musulunci wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar da mu hanyoyi daban-daban kai riga an zaka sa akwai addu'a da zaka yi ka sa riga sabuwa ko tsohuwa shiga gidanka an baka addu'a da zaka karanta in zaka shiga saboda me saboda gudun shedanu fitowa daga gidanka in zaka fito an koya da kai addu'ar da za ka yi saboda ka samu kukuta daga shaidanu da mugayen mutane kwanciya duk abin da ka sani Allah ya baka shi a tsare annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da mu abin bisa tafarki na gaskiya amma sai aka waye gari yanzu duk an sauke daga wannan abubuwan da bana manta muna yara in ka zo ka zauna a kan dandamalin kofa za ka ji an ce tashi tashi gurin aljanu ne ko kuma idan zaka zauna din ma ya zama dole za sai ka ce uzu billahi minash shaitanir rajim duk an koyar da mu in zaka shiga ban daki saboda shaitanu an koya ma adda za zaka faɗa in zaka fito an koya ma abin da zaka yi in zaka fito saboda haka a hankali a hankali kai hatta takalmi da an kasa wari da wari sai an ce ba haka ba a sa wari da wari sai dai ka sa iri ɗaya abubuwa da dama da dama in gaya maka duk mun sauka daga koyarwa ta addinin musulunci shi sa muke samun kan a cikin matsaloli wanda mun rasa yadda zami sun kane ne mu sun dabebe mu domin za ka rika cewa shaidanu to a cikin mutane ma akwai shaidani amma baka san shaidan ba ne wani abun za ga mutum yayi amma saboda babu tsarki a tare da shi shaidan ne a jikinsa ma'ana aljanu sun shiga jikinsa ba tare da kai ka sani ba ba tare da shi ma ya sani ba sai aka yi ta samun matsaloli irin wannan abubuwan to sani garba sk ɗaya daga cikin jarumai a masana'antar ga gashi mun ɗauko zance ba mu kai mu ƙare ba kuma lokaci ya yi halinsa da fatan sati mai zuwa in muka sake gayyata ka wannan fili namu mai suna matsalan mu a yau za ka sake zuwa insha Allah to a daidai wannan lokaci wannan fili na matsalar mu a yau na tashar G25 Hausa TV zai ta sa'aya sai mun sake haɗuwa da ku a wani sati mai zuwa dauke da wani sabon shirin kamar kullum ni ne naku rata bashir ji sharif da na shirya na gabatar a daidai wannan lokacin